mu da sake haduwa wannan yammaci na ranar asabar wanda shine yammacin uku ga watan ramadan shekara ta hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 25 ga watan maris shekarar miladiya ta 2023 a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab wanda aka sani da suna masallacin dandali da ke tudun wadan zaria a Najeriya inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin Ramadan Allah ubangiji ya karba mana wannan shine darasi na uku insha Allah daga cikin tafsirin suratul qasas wanda za mu tashi kai da a fadin Allah madaukakin sarki inna fir'auna ala fil ard أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين نعم الله مريك سنكيكي تشوى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبه أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين wannan ita ce aya ta hudu kenan a wannan sura Allah ya ce inna fir'auna lalle dai shi fir'auna ala fil ardi yana dagawa a bayan ƙasa yayi ɗagawa a bayan ƙasa waja'ala ahlaha Shi'an. ya sanya mutanen ƙasar suka zama ƙungiya ƙungiya yastad'ifu ta'ifatan minhum yana raunatar da wani sashi a cikin su yuzabbihu abna'ahum yana yayyanka ‘ya'yansu maza wa yadda hayi nisa'ahu yana kyane ‘ya'yansu mata a raye, innahu lalle shi fir'auna kana minal musiri yana daga cikin maɓarnata. Wannan aya ci gaba ne da wato shimfiɗa akan abin da zai biyo baya na ƙistar annabi Musa da alaƙa shi da fir'auna da tasowar shi a gidan fir'auna da sauran abubuwa Allah ya ce inna fir'auna ala filam' al'ulu ma'anar shi a shi shine at-tajabbur wato yana da kangara da girman kai da ƙaharu da yake ma al'ummar da suke rayuwa a sa yana cutar da su kamar yadda malamai suka faɗa irin as-suddi da qatada da ibnu abbas al'ard da aka ambata a nan al'abdu alif dalam lil'ahad ne wato ƙasar misra garin misra inda shi fir'aunan yake sarauta Allah ya ce inna fir'auna ala fil'am wato fir'auna ya yi girman kai ya yi ta'addanci a cikin ƙasar misra al'ulu a nan shi ne alkibaru kamar da muka ambata kuma abin zargi ne wato abin Allah wadare ne ya saba wa halayen mutanen kirki kamar da Allah yake cewa tilkar darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada Allah yace wancananka gidan lahira gidan aljanna mun tanaje shi ne ga waɗanda ba sa son girman kai da dagawa a duniya zamu zo wannan aya a can ƙarshen sura insha Allah Allah yace wada ala ahlaha shi'an ya kuma sanya al'ummar wannan ƙasa ta misra su zama shiya'an ƙungiyoyi a shiya'u jam'i ne na kalmar shi'a abinda ake nufi da shi'a a larabci su ne taron jama'a waɗanda suke wa wani shugabansa ɗa'a asali shi ne ma'anar lafazin shi'a a kafin yabo ya zama mustala wanda aka sani na magoya bayan sayyidina ali radiyallahu anhu da can ana cewa shi shi'atu ali shi'atu muawiya masu goyen muawiya da masu goyen bayan sayyidina ali daga bayan sai aka takaita kalmar zuwa ga masu goyen bayan sayyidina ali kawai a wannan zamanin kuma idan aka ce shi'a aka yi shiru to ana nufin mutanen da ke da wata mummunar aƙida ta zagin wasu daga cikin sahabbai da bayin Allah na gani, wanda kuma suka daura aniyar cewa ba su yadda da kowa ba in banda wasu tsirarin mutane da suke lissafawa kamar da dai aka sani suna da aƙidu mabambanta muna na Allah ubangiji ya tsare wajen ala ahalaha shi'an ya sanya al'ummar wannan gari su zama shi'a to al'ahal da aka ce anan nan ahalaha malamai sun yi maganganu akan suwa ake nufi da ahalaha wato shi fir'auna abinda ya faru da shi kafin mu tafi da nisa shi ne kamar yadda katada ya ambata kamar yadda yake cikin littafin wato musannaf na Abdurrazzaq Sanani cewa ya kasance ya jizance daga wasu masu maganganu suna ba shi labarin cewa za a haifi wani yaro wanda zai zama a sanadiyar sanadiyarsa zai karar da mulkin fir'auna sai fir'auna ya ce to daga yau duk yaron da aka haifa kawai a kashe kuma da Allah yake ba labari a cikin bakara wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum zuwa ƙarshen aya wannan shine magana ta farko kenan magana ta biyu kuma aka ce su banu isra'ila sun kasance sun gaji wani zance da suka jiyo shi ta hannun annabi yusuf alaihi salam shi kuma ya ji daga iyayensa zuwa kakan shi Ibrahimu alaihi salam mun sani cewa Ibrahim ya taba shiga kasar Misra kuma har ya game da zalunci wani sarki wanda ya kokarin kwace mishi matarsa Saratu a lokacin sai yake gaya ma al'umma shi da ke Misra cewa ina muku bishara da cewa a can ƙarshen al'amari Allah zai tada wani da a cikin jikokina wanda zai wargaza mulkin waɗannan azzaluman sai an gaji wannan labarin ko ina ana izina da shi ga labarin ya koma kunnan kibbawa wato jama'a shi fir'auna sai suka gaya mashi daga nan sai fir'auna ya dauki matakin kashe 'ya'ya maza labari na uku da ya zo akan wannan shine cewa fir'auna a kokarin shi na yaga cewa ya ci gaba da tabbata a mulkinsa shine yake kashe 'ya'yaye maza na kabilar banu isra'ila saboda ya karanta su kada su yawa saboda banu isra'ila sun riga sun ƙaurato sun zo ƙasar misira sun zauna kuma sun zauna a ƙasar misira fiye da shekara 400 tun zuwan annabi yusuf alaihi salam lokacin da ya ce a taho da iyayen shi ɗin nan daga nan zuriyar su gaba ɗaya suka ƙaurato suka dawo misira sai zama suna ta hayayyafa suna yawa har za su kwace ƙasa daga hannun kirkawa sai fir'auna sai firgita da wannan sha'ani na yawaitar su shi ya ɗauki matakin bari ya ci gaba da kashe mazajensu yana kuma wulaƙanta dattawansu yana bautar da 'ya'yansu mata wannan duka malamai na tafsiri sun ambaci waɗannan maganganu a matsayin dalilan da suka sa fir'auna ya ɗauki azama na kashe 'ya'yaye da Allah yake cewa wato ya wulakanta ya sadifu fa'ifatan minhu bi rabbihu abna'u yana wulakanta wani bangare daga cikin su ta hanyar kashe 'ya'yansu. to da Allah yace ja'alaha ja'ala ahlaha shi'an ya sanya al'ummar ƙasar Misra suka zama ƙungiyoyi ko dai a ce wato ƙungiyar ƙibukawa ‘yan ƙabilarsa daban da ƙungiyar banu isra'ila waɗanda su ne mutane da yake wulakantawa wannan ɗaya daga cikin fasarar da aka wake nan kamar yadda katada ya kawo wasu kuma suka ce a ahalaha a nan da aka mayar shi'an isu isu banu isra'ila ɗin ya sanya wato rigingimu da rashin fahimtar juna a su, don haka sai suka rarramu ba su da haɗin kai don ya samu halin ci gaba da mulkansu da yi musu ta'annatin da ya gada ba kamar dai kace yana aiki da wannan ka'ida da aka sani ta divide and rule farrik tasud wato raba kan mutane zai baka dama sai ka mallake su yadda kake so ba za a iya cewa fir'auna yana daga cikin daɗaɗɗin mutane da suke amfani da wannan ka'ida ta divide and rule da aka fir'auna ya raba su kamar yadda al-Imam Ibn Kathir yake faɗa wa min qablihi Ibn Qutayba cewa banu Isra'ila ne Sai da mutanen annabi Musa alayhi salam eh, eh, eh, wato Fir'auna yake raba kansu ya mai da su wulaƙantattu a cikin ƙasar Misra to za mu ga cewa an yi ta'adili da cewa Ala Ahla ya sanya mutanen ƙasar Misra wanda kuma muka ba a tarihance su banu Isra'ila ba mutanen ƙasar Misra bane su mutanen ƙasar sham wanda hijira ce ta kawo su game da muka ambata wannan hijira sun yi ta iri biyu akwai hijira ta farko wanda suka yi a sanadiyya annabi yusufa ɗaya daga cikin mutanen banu isra'ila wanda ya shigo misra a matsayin bawa da aka sace shi amma allah ya ɗaukaka shi har ya ba shi sarauta daga nan kuma ya tura ya ce a kwaso mushi ‘yan uwan shi da danginsa su dawo misra kamar yadda yake cewa hadha ta'wilu ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan to wannan ne mataki na farko da banu Isra'ila suka yi kaura suka dawo ƙasar Misra mataki na biyu shine matakin wani azzalumin sarki da aka samu wani kafirin sarki wanda ya zo ya dinga cutar da su a ƙasar Falastinu wato ƙasar Sham kenan wanda ya turkasa waɗanda suka saura zuwa ga yin hijira saboda haka da suka tashi hijira babu ba su da inda ya dace su tafi irin misra domin za su suna sanar cewa ɗan uwansu ne ke mulki a can al'ummarsu suna da tagomashi suna da rufin asiri a can saboda haka sai suka yi ta hijira a karo na biyu suka dawo ƙasar misra wannan shine ya wanzar da su a ƙasar misra kusan shekara 400 kafin wannan hadisa ta fir'auna da annabi musa to amma kaji Allah ya kira su da suna ahalaha yace mutanen misra wannan yake nuni zuwa ga idan mutum ya tashi ya dawo wani gari ya zauna a garin rayuwar shi ta dawo garin to ya zama dan garin duka hukunce-hukuncen yan garin sun shafi shi saboda ba zai dinga yin mu'amala irin ta bako ko a mu'amalance shi irin yadda ake mu'amalantar bako ba za ka za mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi ya dawo madina sai zama shi ma kamar mutumin garin madina yana cika sallah yadda mutanen garin madina suke cikawa yana damuwa da damuwar mutanen garin madina da shi ake taimakon garin wajen a ga cewa garin ya cika ba ka duk mutumin da ya dawo wani gari ya zauna da ya zama ɗan garin yana daga cikin maguzanci a yi mashi gori a ce shi ba ko ne ko ba garinsa ba ko a dinga mashi kallon wani bare ko wanda ba yi da galihu a garin wannan duka ragowar ƙabilanci na jahiliya wanda musulmi ba su gushe ba suna yin shi Allah ubangiji ka tsare da haka sai ce waje al'ahlaha shi'a a wani kauli din haɗi yau an ce fir'auna mafarki yayi ya ga wasu mutane sun taho ko wata guguwa ta taho daga ƙasar sham ta zo ta kakkarya gidaje da rumfuna da mazaunai na ƙasar misra wato wata guguwa mai tsanani ta zo tare da wuta ta ƙona ta kakkarya ta kwashe rufin ɗakunan ƙimbawa mutanen ƙasar misra sai kuma ta bar gidajen banu isra'ila sai kirayi bokaye da matsafa da masu duba sai suka zo suka duba mashi ya tambaye su game da wannan mafarkin da ya yi sai suka ce mushi ya kuruju min baiti bani isra'ila rajulun ya kunu halaku misra ala yadai amma ana wannan mafarkin shine wani yaro ne zai fito daga cikin ɗaya daga cikin gidajen banu isra'ila wanda a sanadiyarsa kimbawa za su halaka al'imamu ibn jarir tsabari ya kawo wannan a cikin littafin jami'u albayan an al ƙur'an to abin da zai ba mu mamaki a nan shine kamar yadda malami suka ambata kamar yadda azzajjaj ya ambata yace babu shakka fir'auna ya nuna cewa shi mutum ne da yake da wuta domin idan ya tabbata da gaske ne labarin da bokaye suka faɗa mishi cewa lalle al'umma shi ta kafirai kibbawa za ta halaka a hannun wani daga cikin banu isra'ila to kisa ba zai hana wannan tabbatar da wannan kaddara idan kuma ƙarya bokayen suka kamar da suka saba to babu amfani ya kashe mutane za ka in gaskiya suka fada shi yadda ya kai ga iya wayen shi da dabarar shi ba zai hana kaddara Allah ta aiki ba idan kuma ƙarya suka fada to babu dalilin kai ta ka kashe dubban mutane don malaman tarihi suna cewa an kashe jariri kamar mutum dubu ɗari da arba'in a cikin shekaru da aka yi ana wannan kisa. har ma sai da ya zama jama'a shi magoya bayan shi da sojojin nashi suka fara ce mashi al'amarin kisan nan yayi yawa muna ganin a rage sai ce to a dinga yin kisan shekara daya sai a huta wata shekara an ce a irin haka ne ma annabi haruna shi ya tsira domin ya girma annabi musa haka da suka ga kisan yayi yawa sai suka ce mashi wannan kisan bai da wani amfani yaushe dan ana neman kada mutum ɗaya ya tsira za a kashe al'umma guda amma da yake game da Allah ya fada innahu kana min al mufsidi lalle fir'auna yana daga cikin mabarnata mabarnaci ne na nayin kashaku a su bani isra'ila da suka dawo kasan misra suka zauna Allah madaukin sarki ya jarrabce su da kamar yadda muka ji da Allah ya ce wato shi fir'auna yana musu mene yana musu yastad'ifu fa'ifatan mai yana raunata su duk abin da zai kawo musu rauni yana yi wato a jaramce su da abubuwan da suka shafi rashin samun ababen da suke bukata na rayuwa ba su da kyakkyawan abinci ba su da makarantu ba su da asibitoci ba su da tsaro mai kyau tattalin arzikinsu ya lalace duk wani abu da ka sani wanda zai raunata su fir'auna yana kokari ya ga cewa sun samu rauni saboda mene saboda kada su karfin da za su yi muqawama dan haka ibnu kathir yake cewa banu isra'ila a wannan lokaci sun kasance da su ne zababbun bayi amma da suka shiga cikin sabon Allah sai Allah ya sallaka musu sarakuna azzalimai waɗanda suka zama musu jarabawa a gare su shi ne game da Allah yake cewa tufsiduna fil ardi marratayn za ku yi barna a bayan kasa hasu wannan daga cikin barnar da suka yi shi ne, saɓan da suka yi ta yi sai Allah ya zarce su da sarakuna azzalumai a can kasar a Falastinu wani sarki ya dozu zalunta su wanda ya tsaka musu suka gudu sun suka ba kuma suka tarar da Fir'auna shi ma ya dinga zalunta su to a dan haka sai Allah ya ce innahu kana min al-mufsidin lalle fir'auna yana daga cikin mabarnata me yake nufi da kasancewa shi cikin mabarnata saboda ya kai matuƙa wajen barna shi ta aka ce kana minal mufsidi ba a ce kana fasidan ko mufsidan ba aka ce yana daga cikin mabarnata ibnu ashur yace saboda barnar shi ta bayyana akan halaye mabambanta kamar guda biyar na farko akwai girman kai da jabberanci akwai wulaƙanta mutane akwai rarraba kan mutane a mai da su ƙungiyoyi akwai cutar da masu rauni a cikinsu ga kuma kisan 'ya'ya maza da kuma raya 'ya'ya mata ga kuma uwa uba kafirci wanda ba taɓa ganin irinsa kuma cikin kafircin fir'auna shine akwai galati da faɗan baƙaƙen maganganu ga Allah ne mai cewa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu ta min tahti ce aini ma ina mulkin kasar misra kuma ga waɗannan koguna suna gudana ƙarƙashin kafata ne mai cewa ma alimtu lakum min ilahin ghayr tace kai ba ku da wani Allah fa abin bauta an ba ni ba shine mai cewa ana rabbukumul a'la ni fir'auna ni ne ubangijin kuma fi shi ne mai cewa ma illa ma'ara. wa ma ahdikum illa sabila rashad wato yana claiming shi yafi kowa sanin abin da ya dace cewa abin da nake gaya muku shine abu mafi inganci mafi nagarta duk wannan suna daga cikin munanan maganganun da ya dinga faɗi wanda suke nuna tsantsar kafircinsa shi sa kaga har a ƙarshen al'amarinsa sai da Allah ya ƙara mashi wannan shaidar lokacin da ya ga ruwa zai cinye shi da yake cewa amantu billazi amanat bihi banu isra'ila yace a yanzu nayi imani sai Allah yace al'ana yanzu ne zaka ce kai imani wa qad asaita qablu alalan da kai sa'o wa kunta min al a ƙara mai ta wannan karba ka kasance daga cikin mabarata duniya ba ta taba ganin mabarnaci irin fir'auna da irin siga barnasa ba shi yasa zaka ga malaman tarihi suka tsaya suna ta bincike akan wai wane ne wannan mutumin fir'auna din wanda aka yawaita ambatansa wane ne shi wasu suka ce fir'auna sunan sarauta ne duk wanda ya mulki a ƙasar misra a wannan zamani na kafirci to ana kiran shi da suna fir'auna kamar da ake kiran sarkin rumawa da to wanda ake kiran sarkin wato abin nan najashi sarkin habasha wanda da ake kiran sarkin fursawa da kisra mai da misali yanzu zaka ga akwai sarki da ake kiran shi da suna sarki akwai da ake kiran shi da suna oba wani ana kiran shi da suna ne suna sarkin borno shehu ko shehun borno kaga sunan sarauta ne duk wanda ya hau wannan ganin sarautar za a kira shi da wannan sunan mukamu wasu malaman tarihi suka ce su suna ganin iyakacin ta kenan wasu malamai kamar al Aldauhari a cikin tahzibul lugha yace a'a fir'auna sunan yanka ne na duk mutumin da yake azzani shine kamar da za a ce shedan sunan yanka ne ga duk mutumin da yake kangarare ko aljan da yake kangarare yace dan haka ma ake cewa ko da hausa za a ce wane yana da halin fir'aunanci ana nufin azzalimi ne na nuna wa sarki ya ce ai asalin far'ana shine almakru wadda makirci da kisisina da iya shirya kutun gwila a larabci shine alfar'ana wannan shine ra'ayin al jauhari a cikin da suna tahzibul lugha amma wasu malamai irin su mas'udi sun saba mashi suka ce sam wannan kalma ba balarabiya ba ce hasali ma ba a san fassara ta da larabci ba a wasu shekaru da suka gabata akwai majalisar darul ifta ta ƙasar misra sun ba da fatawa akan cewa fir'auna sunan sarauta ne kuma fir'aunan da ya zamani da annabi musa wani ne da ake ce mashi ramsid asani suka ce wannan shine fir'aunan da ya zamani da annabi musa amma daga baya wasu malaman tarihi za ka iya cewa sun saba ma wannan ra'ayi ko kuma sun ƙara wani zance a kai kamar malar rashid riga a cikin tafsirinsa almanar ya tafi zuwa ga ambaton wannan ra'ayin da kuma ƙari a kan nashi kafin shi can baya kuma hakanan malam mai littafin abin nan wato ibn ashu mai littafin tafsirin nan wasu malamai a yanzu wanda suka bincike na kimiyya su kuma sun karkata zuwa ga cewa annan musa ya yi zamani da fir'auna guda biyu akwai fir'auna babban dattijo wanda shi ne ya fara kashe mutane amma ya mutu ya bar ɗansa wannan ɗan nashi shi ya gaje shi shi ne wanda suka yi gwagwarmaya da annabi musa suka kafa hujja da cewa qur'ani ma yi ishara zuwa ga wannan da Allah yake cewa fir'auna ya ce wa annabi Musa alam nurabbika fina walidan wala bitta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta yana mushi gori yake cewa kai ba a cikin mu ka taso kana dan yaro ba sai suka ce yana cewa wannan fir'aunan sun taso ne tare da annabi Musa a gidan sarauta da haka inda uban ne da ya rene shi da zai ce ne alam urabbika walidan ashe ba ni na rene ka ba amma sai wanda yace alam nurabbika fina ba a gidan mu ka taso dan yaro ba kuma a gaban mu ka taso har kai kisa har kai kaza har kai kaza to ne tattaunawa ce da malaman tarihi suke yi da malaman kibiya kuma sun kara kara wa wannan zancen nasu karfi da cewa momi gumakan da ake tsammanin na fir'aunonin nan ne guda biyu da shi ramsis da ɗayan da ake ce a memphis cewa shi ramsis da aka gwada gawarsa ta fir'auna daga cikin abin da aka iya cimmawa a bincike na archaeology shine ya mutu ne bayan ya daɗe a duniya shekara sama da 90 suka ce kuma tsohon shekara sama da 90 ba zai iya irin gwagwarmayar da aka ce fir'auna ya da annabi musa ba har ya je ya shiga cikin cikin ruwa ya nufi sannan gawar babu wani alama da ke nuna cewa ta mutu ne a ruwa ya kamata a ga wasu abubuwa da za su taimaka a iya tabbatar da cewa wannan gawa a ruwa ta mutu kamar karyewa wuya ko shigar ruwa cikin wasu gaɓoɓi na skol ɗinta ƙashin ƙoƙon kanta ko wani abu makamanta ka duka babu wani amma ita ɗaya gawar an samu ire-iren waɗannan abubuwan a cikin da suke da cewa akwai karaya a wuya akwai karaya a gadon baya ko kuma ragowar ruwa wanda yake da gishiri irin ruwan kogin maliya a jikinta wallahu ala wannan duka zance ne na malaman kimiyya wanda ba dole ma sai an ambace shi amma saboda fir'auna ya kasance wata shaktiya ce shahararriya a bakin kusan duk wani mutum da ya rayu a bayan shi har zuwa yanzu da dukkanin al'ummomi an san labarinsa ana kuma da ragowar tarihi a kansa Allah ya kyauta wasu malamai kuma suka ce a su hujjar su game da cewa fir'auna suna ne ba na ƙabi ba ha ilawi shi ne faɗin Allah da ya jero sunayensu a cikin an kabul da Allah yake cewa wa ƙaruna wa fir'auna wa hamana wala ja'ahun musa bil bayyana yanzu wannan sunayen da aka jera aka ce da ƙaruna da fir'auna da hamana suna na farko ƙaruna da suna na ƙarshe hamana ba a da saɓani akan cewa sunaye ne na yanka ba irin zubin zancen alƙur'ani ba zai sirka sunayen yanka ya tsira a wani suna kuma wanda yake lakabi a su, dole zai faɗe su zai ambace su ne da siga ɗaya kamar yadda Allah misali idan ya ce, Allah kuma sam'a wal absara wal afida za mu zo mu ji a gaba batu akan me yasa ake jiro as-sam'a wal basara wal fu'ad ba a cewa misali as-sam'a wal uzna ko al'aina was sam'a me yasa ake kawo su kullum as-sam'a wal basara wal fu'ad saboda su ne ƴan uwan junansu ba baya yin zance irin wannan na gwaranci a haɗa wani abu da ba dan uwanshi. suka ce dan haka suna ganin Fir'auna sunan shi ne na yanka tayyu sarakunan da suka zo bayan shi saboda girman al'amarinsa a wajen sai suka dinga sanya wa kansu sunayenka wallahu a'lam Allah yake yuzabbihu abna'ahu yana yayyanka yuzabbihu an ƙara wannan shadda ne ba a ce yazbahu sai a ƙara shadda don nuni zuwa ga yawaitawa kamar yadda arragibin asfani ya ambata a cikin mufarzatul qur'an yuzabbihu abna'u haka ta a cikin bakara ma yuzabbihuna abna'akum kamar yadda ko a Hausa akwai irin wannan sadiqifin yana ƙara ma kalma yawan ma'ana kaga in aka ce ya kashi daban da a ce ya kakkashi haka ya mare shi daban da ya mammare shi haka ya doke shi daban da ya daddoke shi wannan ƙarin ninkin harafin yana nuna ƙarin ko haka ya zage shi daban da ya zazzage shi aka ce na ya zazzage ni ma'ana ya mun zagi da yawa fiye da ya zage ni kawai ko ka ce na duke shi kane duka fiye da na duke shi kawai to haka yuzabbihu take da yazbahu su a wajen ba na farko kenan na biyu ko suka ce yuzabbihu yana nufin yanka ne wanda a lokaci guda za a yayyanka mutane da yawa ba tare da ma an mutunta su wajen yankawa ba ka kwatanta irin yadda ake makaji a ranar sallah ana yanka ko ana wurgar da su da kansu ma za su karasa ko irin a naɗe ta ɗin nan a danne ta mutu a natsa ba za ta samu to haka fir'auna yake kakkashi yara babu mutuntawa babu tausayi a yau in an haifi jariri ɗari a yau za a kashe su gaba ɗaya shi ne ma'anan yi zabbihu abu na abu yana karkashe ‘ya'ya maza to me yasa yake karkashe ‘ya'ya maza ya ƙyale mata wa yasta hayi da sa'o saboda wancan tsabara gyambarna da aka domin da al'ummar da ake kashe ‘ya'yanta maza suke ta mutuwa suna ƙanana wannan al'ummar tana fuskantar hadarin karewa ne ba ta da mustakbali sannan da al'umma da ake barin mata su yawa babu maza ita ma wannan al'umma tana fuskantar hadari na lalacewa domin duk sanda mata suka yi wata cikin al'umma ba su da maza masu kula da su ba su da mazaje na aure ba su da yayyi ba su da kanni maza ba su da ƴaƴa maza wanda za su kula da waɗannan matan babu shakka matan za su lalace za su fito su takuɗa na da maza za su shiga cikin halaye da ɗabi'u na rashin gaskiya za su kama karuwanci za su kama barace-barace za su kama abubuwa da yawa na rashin kirki wanda kuma hakan ya faru ga banu isra'ila kamar da Allah yake cewa in annabi yake cewa inna awwala fitnata bani isra'ila kanat fi nisa kamar da kuma muke gani yake faruwa da duk al'ummar da ta bari mata marasa galihu suka yawa a cikin ta ta kyale mata ba su da galihu wato a samu mata suna da ƴaƴa suna da jikoki suna da waɗanda suke jiran abinci a hannunsu sannan ba su da maraji zawarawa ne waɗanda aka take su ko wanda marajin suka mutu ko kuma ƴan boko ne waɗanda suka ƙyaure ko ire-irensu ko masu zaman kansu ne waɗanda suke sana'a ta zaman kansu da al'ummar ta bar mata suka zama haka babu shakka ta kama hanyar lalacewa ta ga al'ummar mu a wannan lokacin take fuskantar irin wannan haɗarin na barin mata su shiga cikin maza su yi gwagwarmaya da gogayya da duk abin da suke so su har ka ce kamar hadisai ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata muke ganin su aikace kamar hadisin Bukhari da Muslim hadisin Bukhari afwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin alamun tashin alkiyama a wayi gari mata suna gogoriyo suna taya mazajen su sana'a idan mutum da matar shi duka sana'a ɗaya suke yi ko kuma ita ma tana neman kuɗi da zumma cewa don ta rage mashi wahalar gida har ma tana alfahari da haka har ma mata waɗanda suke da potential na su zama masu sana'a sun fi sauƙin auruwa akan mata wanda suke da potential na cewa mata ne masu zama gida masu aiki da wakar na fi buyi guna ba su samun mijiyarsu dole zai auri mace yana neman wacce ta take da sana'a wacce ta take da aikin gwamnati wacce ce take da wasu yan kuɗaɗe a hannunta wanda za ta rage mushi wahalar gida kai wani ma sai an yi yarjejeniya cewa to ke ki kaza ni in yi kaza an baka ba za a zauna zama aure ba to wannan duka tasiri ne na yahudanci tasiri ne na tsananin san duniya kuma alama ce cikin alamun kusantar lahira Allah ka tsare Allah ya ce innahu kana minal mufsidin lalle fir'auna yana daga cikin mabarnata kamar yadda muka ji bayani game da wani sashe na barnatar da fir'auna yake to wannan ke. wannan aya mai albarka daga cikin abin da mu cira na fiqhun da ke cikin ta akwai bayani akan tajabburanci da girman kan fir'auna da Allah ya ce inna fir'auna ala fil sannan aya tana nuna mana cewa wannan ka'ida da muka sani a yanzu ta ka'ida ta farrik sud wato divide and rule to tsohon ka'ida ce wanda kuma masu aiki da ita mafi yawan su azzalumai ne azzaluman shugaban da sarakuna su ne suke aiki da ka'idan farrik ta su raba kan mutane sai ka malice su ka sa musu rabuwa da rashin fahimtar juna game da muke gani a tsarin siyasa na demokradiyya sannan wannan aya tana nuna mana hukunci game da mutumin da ya zauna a wata ƙasa to ya zama ɗan ƙasa ya zama mutumin garin idan da ko da ba nan ne garinsu ba ko da ba kone shi ko da ya ne ya kuma yana nuna cewa daga cikin abin da za guda shine ne gori da gari a dinga cewa suwa na baƙi ne ko 'ya'yan baƙi ne ko ba 'yan gari ba ne duk wanda aka tafi aka tafi za a tare shi ma da yake tuhumar wani kan cewa ɗan baƙo ne ta yi shi ma ɗan baƙon sai dai kawai wani baƙon ya riga wani zuwa haka wannan aya tana ƙara tabbatar mana wata ƙa'ida da ake cewa la yuguni hadarun min qadar taka tsantsan da bi a hankali da wayo baya hana ƙaddara da Allah ya ƙaddarta ta tabbata duk wannan abin da kan auna yi na kashe mutane da gulakanta su da ɗaiɗaita al'amuransu da sanya su cikin damuwa da ba za ma su iya yin tunani mai kyau ba wannan bai hana Allah ya ikonsa na tayar da annabi Musa a cikinsu. kuma Allah ya tada annabi Musa ma karkashin kulawar ta shi Fir'aun da haka shi kisa gama baya hana duk wata aqida ko wata manufa ta tabbata babu wata manufa ko wata aqida ko wani tunani da za a ce bari wai a kashe wanda ya ƙirƙiro wannan manufa saboda manufar ta buye ba za ta buye ba a ana kashe wata manufa ne in an gamsu cewa mummuna ce ta hanyar gamsar da mutane cewa wannan manufar ba ta da kyau amma don a kama wanda ya kawo ta a kashe shi ko a kama shi a azabtar da shi babu abin da haka zai kara ma wannan manufa ta shi mummuna illa ma ta kara samun ta goma shi mutane awam sai ta ɗauka ma ai gaskiya gare shi haka ce an kashe wani saboda wata manufa ta shi mummuna ballantana kuma manufa mai kyau to wannan ba zai sa ainihin wato a a manufar tashi ta mutum daga cikin abin da zamu fahimta a wannan aya ta ila yau akwai amfanin yawan al'umma yawan al'umma to falalaci shi yau wato mutane su zama suna da yawa to ba abun gudu ba bane a'a shi kanshi ce shi kanshi dan adam in yawa ya zama resources mai zaman kanshi ni'ima ce kuma da falala Allah da aka muka kewaya alƙur'ani za mu ƙur'ani yana yaban yawan ɗan adam kamar faɗin Allah wadkuru in antum qalilan fakassarakum a cikin sutul ara ku tuna da ba ku da yawa sai Allah ya sanya ku kai yawa da irin faɗin Allah wadkuru in antum qalilun mustad'afuna fil ardi kafuna an yatakassafakum an-nas fa'awaku wannan Allah yana magana da sahabbai ne yana magana da manzala sallallahu da sahabban shi cewa ku tuna da a makka ba ku da yawa ku yan kaɗan ne sai Allah ya mai da ku madina ya yawaita ku kuma ya sa ku aka samu masu ɗaukan dawainiya ku haka nan da Allah yana ba da labarin babban kaji Allah ya ce an kana zamanin wa banin kafirin nan yana takama saboda ya ga yana da dukiya yana da yaya Allah bai ce da dukiya da yaya ba abin alfahari ba sai dai ko Allah ya ce zai kama shi daga baya amma Allah bai mishi inkarin cewa dukiya da 'ya'ya kariya ba ce kenan Allah ya tabbatar da faɗin wannan kafiri kutuba cewa dukiyarsa da 'ya'yan shi abinda za su kare shi ne amma a lahira ba su amfani shi ba kamar da yake cewa uta yanna malan wa walada yace a lahira ma za a ba shi 'ya'ya da dukiya Allah yace asala algai haka nan mu kalli hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi ke cewa tazawwadul wadudal waluda fa inni mukafirun bikum al umam wanda yana cikin littafin Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Majah da Imam An-Nasa'i daga sahabi Ma'aqil dan Yasar Allah ya kara masa yadda akwai lafazi da Aisha ta ruwaito a cikin sunan Ibn Majah wanda nake so in karanta mana shi saboda da fa'ida ta musamman a wannan lafazi Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annikahu nikahu sunnati aure sunnata ne faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wanda duk bai yi aiki da sunnata ba to baya tare da ni sai annabi ya ce wa tazawwaju ya ku musulmi ku ta aure fa inni mukathirun bikum al-umama zan ma sauran al'ummomi alfahari da yau sai ce wa man kana za aulin wanda yake da wadata falyanki to yi aure wa man lam yajid wanda bai da wadata fa alaihi bisiyam to yi ta azumi fa inna sawma lahu wijaa azumi zai ba shi kariya to zama ku kalli fa'idar da nake so mu kalla sai zama mu mun canza abu yanzu talaka wanda zai da karfi shine zai ta aure ba kai ba gidi shi kuma annabi ya ce ne man kana za qaulin falyanki mai wadata kuma sai ka shi da kankane man gida wanda ya kai azuma mata goma inda ya halarta. amma sai ga daga shi sai mata ɗaya kamar rai sai kuma aljihun da suka suka gidan shi kuma kula ta ce "Ah shi zai bukata aure shi kuma ke da wadatar da ya kamata ya aure don ya tara wa Annabu zuriyar da Allah zai alfahari da tunda yana da karfin yin auren yana da wadatar da zai ce da yayin ya musu tarbiyya talaka kuma wanda bai da komai shi kuma ya aura ya ƙara wani ma sai dai ya ƙara raba ɗaki ya saka wannan nan ya saka wannan nan ya sake ganin wata ya sake aura ya rasa inda zai saka sai ya kori wancan ya ta haifan yaya barkatai babu tsari kaga kowanne a cikin su saba wa Allah yake da wanda yake da wadata yake aure to baya aiki da wannan hadisi yana saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wa man kana za qaulin falyankir ya kai wanda kake da wadata kai aure ka ƙara kai aure haka cike daki kuma kai ta haifan yayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana musu tarbiya da alfahari da su kai kuma talaka da baka da shi ko dai kai daya ta kunya ko kuma ko in baka da dayan ma to sai kai hakuri kai ta azumi kana tasbi kana yin istighfari wal yasabi alladhina la yajid nikahan hatta yubinahu Allahu min fadlihi Allah ya tsare har ma da fadan Allah wa nuridu an namunna ala alladhina suqitu fil ardh ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الله يشي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين fir'auna wannan adafi ne akan wancan zancen fir'auna shi abin da yake yi shine yana mene inna fir'auna ala fil ard fir'auna ya zama kangarare a bayan kasa waja'ala ahlaha shi'a ya sanya al'umma sun zama kungiya kungiya yana kaza yana kaza yana kaza Allah ya ce mu kuma sa Allah wa nuridu mu kuma sa Allah mun riga mun nufata muna da nufin wato Allah yayi irada qadariyya anna munna ala alladhina sulhifu fil ard mu yi baiwa mu yi baiwa mu falala ga waɗannan da aka raunata a bayan ƙasa wato su banu Isra'ila ne kenan da nad'alahum a'immatan mu sanya su zama jagorori wa nad'alahumul warithina mu sanya su zama magada wani ita ce aya ta biyar Faɗin Allah da yake cewa nad'alahum a'imma malamai suka ce wato wulatan wa mulukan yi yuqtada da bihin khair Allah ya ce za mu sanya su zama shugabanni da sarakuna da malamai kuma abun koyi a wajen sauran mutane ne da Allah yake cewa roje kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matan kanu fiha faqihin kadhalika wa awrathnaha bani isra'il kaga Allah ya bayyana mana ko awrathnaha aqwaman akhari ta cikin dukkan ƙwarar na kamun akari kaga Allah ya bayyana mana karara abin da ya musu na girmamawa abin da ya musu na basu shugabanci da basu gadon abin da suka rauna suka bari a Fir'auna sun gina gari wanda yake cike da ƙoramu da gidaje da benaye da al'amura na more rayuwa dukka waɗannan abubuwan banu Isra'ila suka gaje su Allah ya ci gaba da cewa wani ga alhumul warithina za mu sanya su zama su ne magada abin da su fir'auna suka bari wato kamar da Allah yake cewa wani waje wa aurasnal qauman ladina kanu yastad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishuna a cikin suratu al-a'raf kaga Allah yake bayyana cewa mun gadawa da waɗannan da aka kamar da kira su da annan da suna allazina stud'ifu Allah ya sake cewa wa auratul qauman ladina kanu yustad'afuna waɗannan mutanen da aka ce an ranaka da su sai muka gadan musu da kasashen masharikal ardi wa maghariba allati barakna fiha gabashi da yammacin wannan ƙasa da muka yi mata albarka wato da misra din da sham gabaki din su Allah ya gadan musu kuma Allah yake cewa wa zammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawm wa tammat kalmatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru kuma kalma Allah ta tabbata akan bani isra'ila saboda hakurin da suka yi Allah ya ce wa zammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun muka ragargaza abin da fir'aun yake aikatawa na zalunci da kuma makwancinsa haka a wani wuri Allah yana bada labarin wannan alƙawari da yau banu Isra'ila da cin nasara a cikin sukul anbiyayi da Allah yake cewa wala qad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadi as-salihun wannan ka'ida ce amma amma za ka dabbaka ta anan a kebanci akan banu Isra'ila Allah ya ce mun riga mun rubuta a cikin takardu cewa ita ƙasa waɗanda za su mayyata su ne bayan Allah na gari kamar da Allah ya ce a wani waje bawa ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin Allah ya kimsa musu ya aika musu sakon cewa za mu halakar da azzalimai wala naskinan wala nuskinannakum al-ard min ba'di kuma za mu ba ku kasar ku zauna a cikin ta bayan su zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id a cikin suratu ibrahim suna nan da yawa ire-iren waɗannan ayoyi da suke tabbatar da alƙawarin Allah game da cewa zai gada wa banu Isra'ila da wannan ƙasa ta Misra zai halaka Fir'auna da azzaliman da ke taya shi zalunci har ila yau kamar faɗin Allah cikin suratu an da Allah yake cewa wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kamar istakhlafa labina min qablihim wa la yumakkinanna lahum lahum dinahum alladhi kada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah ya ce yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari cewa da sannu zai mai gurbi ya ba su ƙasa ta zama tana hannunsu kamar yadda ya mai ya bai wa waɗanda suka yi imani gabanin su irin wannan falalar Allah ya ce kuma zan ba ku ƙarfin faɗa a da a bayan ƙasa wanda hakan zai taimaka muku ku raya addinin ku wanda Allah ya yarda ku yi addinin sannan Allah ya ce zan juya muku daga tsoro ku koma cikin aminci kamar na ambata a darasi da muka yi a bayan cewa mun zaɓi wannan sura saboda wasu dalilai sai na manta ban ambaci dalilin ba yanzu na tuna dalilin wannan sura daga cikin jigoginta da malamai suka ambata shine tana bayani akan hanyoyin da ake samun mafita a lokacin da al'umma take cikin ƙasƙanci ba ta da ƙarfi kamar irin wannan rayuwar da muke a wannan zamanin al'ummar musulmi a faɗin duniya gabaki ɗaya al'umma ce da take cikin halin jarabawa musulunci yanzu bai da wata daula kwaya ɗaya da ke da ƙarfin faɗa a ji a duniya tun bayan karyewar daular Osmaniya yau kamar shekara ɗari cif a shekara ta 1923 wannan daular da ta karye musulunci bai sake samun wata daula mai karfin faɗa a ji wanda kafirai suke tsoron tsoronta ba musulunci a yanzu bai da karfin wata daula da take da karfin tattalin arziki wacce take iya juya tattalin arzikin duniya sawa'un eh, ƙungiyoyi na G5 ko G8 ko G1 ne za ka tara duka ƙungiyoyin kafirai ko G7 duk ƙungiyoyin kafirai babu wata ƙasa ta musulmai saudiya ce ko misra ko iraki ko kuwait ko qatar ko najeriya ko ina ne da take da wani karfin fada a ji a duniya da ka musulmai suna cikin halin jarabawa wanda kajirai sun mallake a duniya haka ƙarfin ilimin kimiyya da fasaha haka ƙarfin soja duk musulmai ba su da shi a wannan lokacin an yi zamanin da kuma musulmai suke rike da duka waɗannan karfin waɗannan abubuwan guda biyar kuma su ne ƙarfin da duk ƙasar da ba ta da su ba za ta iya jagorantar duniya ba Ta musulmi kuma suna buƙatar su jagoranci duniya don su tseratar da bayan Allah daga bautar bayi yan uwansu zuwa bautar Allah ubangijin bayi musulmi suna buƙatar ƙarfin mulki na gudanarwa musulmi suna buƙatar ƙarfin tattalin arziki suna buƙatar ƙarfin soja suna buƙatar ƙarfin ilimi suna kuma buƙatar ƙarfin faɗa a ji a tsakankanin ƙasashe to kuma yanzu duka musulmi ba su da wannan ba su da wannan gabaki ɗaya to da haka wannan sura ba ta koya mana yadda wasu musulmi suka rayu a irin wannan halin su ne waɗannan banu isra'ila din su rayu na irin wannan hali na ƙasƙanci mun ji cewa masu rauni ne ba su da shugabanci ba su da ƙarfin faɗa a ji hasali ma bautar da su ake ana kakkashe tili da dama to yaya suka yi muƙawamar wannan yanayin har suka fita daga wannan halin suka samu ƙarfi suka samu daula suka samu ainihin mulki shine ta hanyar komawa zuwa ga Allah da gaskata alƙawarin Allah da bin sunnar Allah game da taki a yi faɗi tashi kada kawai a miƙa wuya a sallama ga wannan ƙaddara ta zalunci wannan yana daga cikin jigon da ya sa muka ga dacewar cewa wannan sura a ɗauke ta a yi karatu a kanta domin yanayin da ta sauka da irin labarin ke bayarwa ya dace da irin yanayin da muke ciki ya dace da halin rayuwar da muke ciki Allah ta fushi mu lafiya wannan aya ita ma akwai wasu fawaid a cikin ta daga ciki akwai na farko tana nuni zuwa ga cewa haƙuri da gaskata Allah suke baiwa mutane jagoranci a cikin addinin Allah kamar yadda muka ji haƙurin da bani isra'ila suka yi da kuma gaskata al'amarin da suka yi na Allah da alƙawarin da ya musu wannan ya ba su hali ya ba su damar suka fita daga wannan halin kuncin da suke ciki ko bayan daren daɗewa malaman tarihi suna cewa sai da annabi musa ya addu'a bayan shekara arba'in da yin addu'a sannan aka samu nasara akan fir'auna kaga sun daɗe tsawon shekaru kenan suna fuskantar wannan hali na kunci da matsi sannan wannan aya tana tabbatar mana da kaddara da kuma ƙarfin Allah akan juya kaddara Allah ya ce wa nuridu annamunna duk da abinda fir'auna yake na kashe mutane da wulakanta banu Isra'ila da sanya su cikin wulakantattu kaskantattu wannan bai hana Allah ya kaddara sa kaddara da Allah ya yi na tada annabi Musa kadar da Allah ya yi ya hukunta na cewa banu Isra'ila za su samu nasara a kan ƙibbawa kafirai duk kisan da aka yi bai hana wannan nasara. So da haka idan Allah ya kaddara abu, to babu wanda ya isa ya wannan kaddara. Kamar da manzala sallar alaihi wasallam yake cewa da a ce mutanen duniya za su haɗu aljaninsu da mutanensu da nufinsu amfanar da wani da abin da Allah bai nufinka amfana da shi ba. Manzala yake ba su amfanar da kai da wani abu sai abin da Allah ya kaddara maka. da za su sake haɗuwa kuma da nufin su cutar da kai da abin da Allah bai nufin ka cutar da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba su cutar da kai ba sai da abin da Allah ya kadare shi da kai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf an riga an gama rubuta kaddarori gaba daya kuma an busar da alƙalamin an nade takardar da ka kaddara Allah ba ta canzawa Allah ya kaddara sai annabi Musa ya rayu duk bala'in da Fir'auna ya nufin ya haifar ba zai tabbata haka mu zama masu imani da kaddara a ko da yaushe yana daga cikin usul na imanin abu na uku suna Allah game da taimakon masu rauni a ƙarshe matuƙar sun kasance masu imani da Allah kamar yadda muka ji a cikin wannan aya kamar yadda kuma za su mamu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara da wa'azi shi ɗaya a Makka yayin shekara wajen goma sha uku a Makka cikin rauni cikin ƙunci. wani lokaci ma a ɓoye yake wa'azi wani lokaci ma a hana masu bin shi da shi hulɗa da mutane ko lokacin da ya nufin barin garin ma ya fi haƙura zai musu garin amma dole a ɓoye ya bar garin saboda tsoron kasu kashe shi amma daga baya Allah ya bashi nasara ya shigo garin cikin ɗaukaka suka zo gaba ɗaya suka risuna a gaban shi suna neman ahuwa suna cewa mun san kai ɗan manya ne mai kirki mai tausayi shi kuma ya ce izhabu fa antum tulaqa ku je an yafe muku gaba ɗaya, to duk mutumin da yake ya tsaya akan gaskiya komai raunin sa wasu ranar Allah zai bashi kashi kai dai ka tsaya akan gaskiya ku dai ku tsaya akan gaskiya sannan zamu ga cewa kuma shi shugabanci a addini wato mukami ko ilimi ko karfin a ji ko duk wata daraja da Allah yake bayarwa to ta Allah ce shi yake bayarwa zaɓin Allah ne yake zaɓen wanda ya ga dama ya ba da aka Allah a nan ya zaɓi banu isra'ila ya ba su kamar da Allah yake fara game da bil'amu ɗan bakura da Allah ya ce walau shi ina shi'ina larafa'ana biha Allah ya ce mun ba shi ayoyin Allah na wato alaihim naba allazi atainahu ayatina an ba shi ayoyin Allah amma da yake bin ayoyin Allah sai Allah ya ce walau shi ina shi'ina larafa'anahu biha da mun so da mun dagadar da shi da ayoyin amma Allah bai so ba ka Allah bai bashi daukaka ta malanta ko ta karfin fada ji, ko daraja ko mutunci a cikin mutane ba ka shi girma da daraja Allah ne yake bayarwa in kana nema ka nema a wurin Allah kar ka nema a wurin wani Allah wani Allah bai yake bayarwa abu na gaba a yana nuni zuwa ga cewa bai halatta ga duk wata al'umma mai rauni ta haƙura kawai ta miƙa wuya ga raunin ta ƙi ƙoƙarin fitar da kanta daga cikin raunin bai halasta misali yanzu in muna rayuwa a wurin da wasu azzalumi suke zalunci misali irin kidnappers ɗinnan da bandits da sauransu suna shigowa garuruwa da ƙauyuka suna zalunci su kisa su yi fyaɗe su kama mutane sai sai an biya kuɗi su kwashe dukiya bai halasta ga musulmi kawai su zauna suna jiran zo kawai su kashe Ku zama kamar kajin turawa wanda kawai suke jira a dinga kama su ana yanka su wajibi ne mutanen da suke rayuwa irin wannan wurin su san iya abin da za su yi na mukawama don kare kansu ya zama ko da za a kashe su to a kashe su ne alhalin suna kokarin kare kansu su mutu mutuwar daraja Zai halatta ga musulmi ya zauna kawai ya runguma hannun shi kawai yana jiran ta Allah yana jiran kawai bala'i ya rike shi dai halatta ina muka iya cire wannan shine yadda banu isra'ila suke ta kai kawo a cikin ƙasan misra don ƙoƙarin kare kansu za mu zo mu labarin wani daga cikinsu wanda aka tarar da shi yana kokuwa da wani bakifte shi yanzu bawa ne wulaƙantacce amma da bakiften nan ya zo cutarsa bai tsaya kawai ya jira a cuce shi Allah ya sai tashi ya kare kansu kan shi shine wannan da dan Musa ya zo tarar da su fastagasa wallazi min shi'atihi alal ladhi min aduhi fa wasalahu Musa fa qada alai zamu zo mu ci ƙarin bayani a daidai wannan gaba idan mun zo wajen insha Allah saboda wannan lokaci mu saurara a nan Allah ya so Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معسكتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله